ga watan Jumadal gula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo dai da sha uku ga watan uku watan Mars shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya. Gama wannan masallacin masallacin Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu wannan muke karatu littafin mana aqida at-tauhid wa ithbatu sifatu rabbi azza wa jalla na Sheikh Malami ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba dai muna cikin wannan muzakkira da muka dauko mai suna cikin littafin ahadithul aqida al-mutawahham ishkaluha fi sahihain kan wannan hadisi da muka magana akan surati kuma mun gabatar da bayani mai tsawo game da abubuwa dai irin wanda wasu suka fassara da kuma radda raddin aka ba su game da haka nan sawa'un matsalar ta danganci nuna ingancin hadisin ko rashin ingancinsa ko ko wajen zai fassara a takaice inda muke yau za mu tashi kauli na uku amma kauli kaulukan da muka riga muka fi su yanzu ana kawo su ne a matsayin a warware ko a yi raddi game da wannan kaululluka ta hanyar ambaton cewa idan an ka fassara a haka nan ga matsalolin da ke tasowa daga ciki wabittali sai a ce kaga fassara bata dace ba fasara ta farko kamar da kuka ambata ta wuce na cewa damiri yana komawa ga mutumin almadarubu almashtu mun gama shi fassara ta biyu sun ce damiri yana koma ga adam alaihi salam shi ma an gabatar da shi wani ne ce a duba in akwai buƙatar mu yi bita yi mu bita in ba bukata mu je ga hudu da yake abin da ya sa duka kaulukan na cikin na uku kamar sun yi kama da na sauran da muka gabata Shi shine kaulaka cewa suratihi sura din nan ma'ana ana nufin kenan halitta ta Allah halitta ta Allah ma'ana abin da aka yi ana nufin abin da Allah ya halitta inna Allah khalaqa adama ala suratihi ya halicci adamu akan sura tashi shi Allah da ya halicci adamu da ita ma'ana idafatul na ila khaliqi kamar da aka idafa a shinaqatul lahi baitul da irin rasulullahi da wani abu naqatul lahi kaga ai sai ka ce taguwa ta Allah ma'ana wadda Allah ya halitta eh ko ba haka ba irin duk sauran halqul lahi hada halqul lahi faruni khalq kalima khalq ma'ana halittar da Allah ya yi suka ce adam akan haka ma'ana abinda wajahin hadisi ka bugi huskar dan adam ko karka zagi huskar dan adam in ka zagi, ka zagi halittar Allah ka san ko ko da dai mutum na irin kai abu ka kushi abin kan muna na shi ka bata shi ka sakawa ka shurai to ana ganin kana da hasala da mai aikin ba shi wani aikin ka kazala da shi ba akwai wani azazza da an gani ka ga wanda ya wannan to shi ma Allah karka bugi adam karka bugi dan adam a huska saboda huskan nan daraja gare ta tunda Allah ya yi ta ya halitta ta bugunta ko rena ta ko zaginta to zai kai kana mihin wanda ya ta in ka muna nata to ai shi wannan da kace bai da fuska kai ta ka muna na fuska ce ai ba shi kai ne ba ko yin shi an kai to kenan wane ne wanda bai iya ba hayin shi haka nan suka ce to haka a wajen hadisin haka yake fuskantarwa haka yake karantarwa to wannan duk da wasu da suka yi ta daɗi ko ta yi daɗi kuma ta zama wanda ya kamata a faɗa ma musamman dai wani jahilai da yi karatu ba kuma sai su ji su amma a wajen yi na ilimi ana ganin i akwai ta din inda kaka waɗanda akwai ta amma dai shi dai wannan hadisi ba haka fasara take ba gani to ka wannan gabace wadda abinda zaka ina gani irin yanayi ko irin mantikin da muka ɗauko ko kuma kalam da aka yi kai kanka kana iya bin waɗanda abubuwa kaɗan warware ko ba haka ba na ɗaya inda ya zan abin da Allah ya yi ba a bugu yi, ba a zagi yi, to ba ko huska da Allah ya ba ko ai dukkan na jiki duk Allah ya ta duk halkun lahita ta to ba a bugu ne kenan ko ina ba a bugu ne ga bai ba a ni mai koso ba a kaza ba a kaza duk cikin na jiki ba a kenan za a san ba a haddi ma kuma haka in dai don kasancewa sai halitta Allah shi sa ba a taba ta to wannan fassara in ka fassara haka to ya hada dukkan gabbai sannan dai ce sannan abu na biyu a in dai an ce Adamu halitta Allah ce ma'ana Allah ya yi shi to ashe Adamu bai da wata falala kanka wahi ko hadisi yana son ya nuna falala annabi Adamu kan akan sauran duk halittu ko ko kan sauran mutane ko koko fifikun da annabi adamu wani abu da yake bantu da shi sabanin abin da sauran halittu suka ce bantu da shi in ku an ka a wai kasancewa ce Allah ya halitta shi ɗaya a gaya ha to ai da kai da dabbobi da dabbobin daji da na dawa da na mai duk duka harkun lahina to kina ai bambanci da na katun lahi to ita ma lahi ba azabantar da ita ba ban kashin ma da musulmi da kayan an kai wannan fasara tun ko kayan yi halaka ku. an fahimta ita kenan shi kuma hadisi ba wanda ya kama ga ya sun ya nuna muhimmancin adamu yana sun ya nuna annabi adamu ya siffantu da wani abu wanda babu shi da sauran halittu an fahimci wannan kaga ko wannan abun zai zama kenan kaga ka ture waccan magana ta huskar ta wajen hankali abu na gaba kuma siyakin hadisi kamar da muka sha faɗi bai ɗauka hakan siyakin hadisi bai ɗauka hakan don kalimar sura sura sura sura ai idafa ta zuwa ga ubangi ta zo ba wannan hadisin ɗaya ba hatta da hadisin wancan da muka sani sosai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lokacin da lahira kenan za a tattaru kowa ya darshe shi darshe shi ya zama ne na cewa bai daga irin da yake hatta ya ce rabbuna sai ubangijinmu ya zo sadisun zai zo sai Allah ya zo musu wata sura wadda ba sura ta yi ba su an kama shi sura in ya zo musu sha Allah ba ubangijin ba ne muka muna nan da ya ta hidiyar Allah sai dai ubangijin mu ya tafi." ai tambaye ku idan ubangijin ku ya taho akan sura sai kuna gane shi kwarai da gaske don mun samu bayani ne sannan Allah ya taho musu cikin sura ta yi Allah sannan su yi wallalle eh, wannan shi ne ubangijin mu to nan shi kace kuma ya za ka fassara shi tunda duka uslubin larabcin jumlar guda ta ita ma ka ce a surar da shi ya halicce ta tunda Allah ba halitta shi aka yi ba ashe kenan nan da hadisi yana bai nuna muna idafatu sifati na ilal mawsufi sannan kuma a hujja ta hudu hadisin ya sake bayyanuwa shine ne ala suratul rahman kaga ya warware can fassara ko ba haka ba to ala kulli hal wadannan sune da samari na abin da ya faɗi cikin alƙawlin salih idan an duba kila gudun a duba ba bari malam ya ja mana bakai kan sai mu bi inda adda bukatar kila fassara ko bayani mai yawa sai a ɗan yin bai bukata sai a ja kawai mu yi shumururar tarari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وأما القول الثالث وهو القول بإعادة الضمير إلى الله تعالى وجعل إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فهو باطل من عدة وجوه أيضا. أحدها أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة وخلق آدم عليها فقول القائل على صورة مخلوقة لله وليس هناك إلا صورة آدم بمنزلة قوله على صورة آدم وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثير كثيرة القول الثالث زنتين أكو جمدا جمدا فسر وأن حديث سورته هو القول بإعادة الضمير إلى الله تعالى Shi ne faɗar cewa mai da damiri zuwa ga Allah mai da damiri zuwa ga Allah mu da sarki wa ja'al idafati surati ila Allah ta'ala a sanya jingina kalimar sura da aka yi zuwa ga Allah sai ya zama min babu idafati makhluqi ila khaliqihi a ce yana babin jingina halitta zuwa ga mai ita Allah ya ce Adamu akan sura mato akan sura ce da ya halitta akan sura ya halitta to wannan fassarar yace fa huwa batil shi ma bai yi ba min iddati wujuhin aywa shi ma ta waskoki da dama fuska ta farko ahaduha ɗaya ta cikin sifofin in haka ne annahu lam yakun qabla khalqi adama suratun makhluqa kama halicci adam Adamu bai da wata sura wadda aka cewa an halicce shi bisa gare ta an halicce shi kanta kaga ya kama da wancan na farkon eh an halicci adam akan sura ta shi adam to babu wata bai da wata sura shi adam sannan an halicci adam akan wata sura da Allah ya halitta babu wata sura irin ta adamu da Allah ya halitta an fahimta fa qaulul qa'il cewan mai magana ala suratin makhluqatin lillahi akan sura wata halittata wadda Allah ya yi a ce haka walaysa hunaka illa suratu adam kuma babu wata sura sai ta adam mu mun sani kuma an yi sura adam lokacin da aka sun a halitta shi imam da kauli yana daidai da in ka ɗauki ma'anar wanda za mai da raddi ga wannan magana to shi za ka mai da raddi ga wanda ya fassara ala surati adam ɗaya ba farki وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة mun ku bata wannan mun gabatar da cewa wannan ba ta yi ba fuskoki da dama da muka hambata al waje hussani الوجه الثاني أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض والفطرة التي هي المذكورة فأما الصفات القائمة بغيرها مثل العلم والقدرة والكلام والمشيئة إذا أضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوف وهذا هو الفرق بين الأمرين الوجه الثاني وشكا تدي أن إضافة المخلوق جندنا أدند أنك حالتا جاءت في الأعيان القائمة تازو ga abubuwan da kana iya taɓa su kana iya taɓa su kana iya ganin su kana iya a ɗaukar su kana iya ne su suka zo su aka ce mai idafatul khalqi ila al-khaliqi dama a cikin larabci akwai abin da suka ce al-ayanul qa'ima wanda su aka ce kuma a wani harshe masu ilmul kalam ce mai al-jawhar sannan akwai abin da aka ce ma al-asifa ko kuwa ce mai al ga harshe na karatu a ce mai asifa musamman masu aqida suna cewa asifa ga masu ilmul kalami ko mantiki su ce mai al'arab ma'ana sifa ka a ce in ka ce ga ka to sai a ce an kal'ainu ga ka din to kaga sai a ce an ka ambace ka ko an ka ambaci wani abu da gare ka wannan sai a ce an ambaci jauhar ko ambaci al'ainu amma an ka ambaci wani sifa ka wadda ba a gani musamman irin wanda masu wani ka ce abstract noun irin a ce hankuri bakin ciki farin ciki dariya kuka ina da an da duk baka ita masu ko ya an ka jingina su to ga lura ba su nuna komai illa shi, sifatu ila ila musu mawsuf sifa an gane ai dan ka ce kyawu kyawu sifa ka zuwa ga mai shi aka danganta shi dan ka ce kwai ga mai shi aka danganta shi ya an ce baki kamar shi aka danganta shi ya ka ina da an gane wannan amma ya an ce gida misali ta hakuri mun ko mu kasa kasa fari an ce gida sai ka dinga na gida ga Ibrahim ko ga Ali ka ce gidan Ibrahim mota Ibrahim ko wannan su gida ko mota sifa ce ta uwa ba sifa ce ta ba abinda aka jinginawa ga abu ya zan sifa ce abstract abin da ba a gani ko ba haka ba amma shi wanda ajami'i kana ɗauka sai ka jingina da ka jingina me ka nunawa halitta ya ka nunawa yi ne yayi ko halitta shi yayi ko mallaka shi yayi to kalima sura ita abstrakta ba abuna wanda aka gani ba an gane ai shi ba da an jingina ta to an jingina ta ba na yin tana ba na mai yi tana hankali kawai haka saboda haka cewa surati an ka dinganta ga Allah ba ba ce kamar kai mutum a jingina ma magana ko kyau ko rashin kyau ko baki ko wari abinda kake fasu da shi to ita ma kalimar sura a harshen larabci haka ta kalmi mun fahimci wannan ko shi na yace asali anna izafatul makhluqi ja'at fil a'yan qa'ima bi nafsiha ta zo da abubuwa masu tsayi da kansu kan kamar tago Allah ce فقال لهم رسول الله ناقة الله كان ita صفة الخلق إلى الخالق والبيت كو أشي بيت الله كو الأرض أشي أرض الله ألم تكن أرض الله واسعة كان أرض الله والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وكان بإذن وأنا خالقتها التي هي المفطورة من أما الفطرة شيني مفطورة التي هي المفطورة أن سوني خالقتها سؤال كريم ده فطرنا sai ce wa amma sifatul qa'imatu bi ghayriha amma sifar da ba ta iya tsaya da kanta duk na kace na exam suna tsaya da kanta kaguwa ko Ga gashi ya tsaya da kai ne a baitu haka nan arzu haka nan sidara haka nan ko to amma abin da shi kun bai iya tsayi da kanshi dole sai an tare da wani yake shi ne misul al-aish kamar ilmu baka shiga ga ilmu mujarradi dole da duka je ilmu akwai mai shi yana tahida mai shi kaman ne wal kudura babu kudura ga ta daban shi mutum mai kudura ga shi daban sannan ne wal kalam magana dole da mu ita wal mashi'a mashi'a dole da mai shigo don ku kafin ina su da Allah al ilmu al kudura al kalam al mashiya ba ka iya rabe su da Allah ka ce Allah daban ilmu daban Allah na iya kasancewa Allah da zai ghairi bi ghairi ilmin sannan ilmu yana kasancewa sifa qaimatun bi zatiha babu mu babu Allah kuma alhali sai ka ce al-ilmu sifa ce ta Allah kila ga yana yiwa yana yiwa kana iya cewa Allah akwai shi kuma yana da hayatu amma hayatu bai shi ban kamar yadda baka cewa kalamu ko mashiya ko dole dai da dukkan ambaci ko ilmu ko kudura ko kalamu ko mashiya zaka na ta da Allah babu sadda Allah yake bai da ilmi babu sadda mai da mashi'a babu sadda mai da kalam babu sadda mai da kudura ko baka iya hanbare su sifa Allah baka iya hanbare ta da Allah a lokacin da duk kira Allah ko ba haka ba to dukkanin sifofin da ya tabbatar maka ne suna tare da shi ba su banwarewa an wannan haka yake a malaman aqida duk da ash'ariya sun saba wannan kayan. sun saba kuma sun kawo mana su cikin littafan mu ba tare da mun sani ba kabili ummul barayi ko kabili dukkan littattafan da suka tsaye magana kabi da akida hatta da halin masail dan ta'alikin gada aka wa dan shirin gada an aka dai a ba ne a farko ne dan kaudin sa akida tunda akadari a ibadat na ko amma sai sauri ya kaudin sa akida din ya wasa akida sa a shari'a mara kyau me suka definition ya suka faɗin waɗannan sifatu nan na Allah 20 wanda al-ma'ani al-ma'anawiyya as-salbiyya an-nafsiyya ko in ka diba sai mu ci al-qudrat sai sifatun qa'imatun bi zatiha magana ko kun larabcin duk haka suka cewa kore na ya saba ma akida ko kuwa ya kai sabo to ai ina da wani shi ma sai ya domo ba kawai a qa'imat tauhidiyya kuma akwai kawai kawa'idi wanda ka bayyana a sallah azumi ga ka'in arwalla sunoni arwalla musaba arwalla sunonin sallah musafan sallah da sauransu na ibada. mai kawa'idi wanda wanda aka shaki ne ba san mai shi ba suna cewa shekul buka ya shi shi ne shi da ba shi kan cikin ya tsaya to sai wasu kai kauyan a shari'ar kasar ga saboda su aƙida su muguwa sai suka yi aƙida sai suka gwamaya ta da kawai sai suka kawo ta ma farko kamun ka fara kawai shi mai kawai inda ya fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam da salati ma arafaha makar arafa salata wa man lam ya'rifa fa lam ya'rif shay'an ya akamil salati fa salatuhu salatu shi ke ne ba ta kuma da jiwa ga magana ka san wanda ya magana bai bai da ilimi bai da ilimi bai da larabci wanda dai ba su amma da haka da jiwa ga magana don a ce wanda bai san kawai ba fa salatuhu salatu eh na san akwai magana su maka magana to na fa kun kawai an gane zuwa karshe inda ya kare ina jin sunnoni ko musabanta abin gana na can sallah karshe ko ani to na aka waye to kamush da aka al-aqaid at-tauhidiyya su al-qidam al-baqa'u al-mudu' al-wujud al-mukhalafatu lil hawadith kaza kaza aka yi nafsiya aka yi salbiya aka yi ma'ani aka yi ma'anawiyya wadannan ash'ariyanci na da da da an ka gwamaya da sun ka gama da sun ka ɗauko aƙida mu ne aƙida ta imamu sufi mai kore Allah sufi biyu na ku fahimta akwai sufi na zamanin imamu ibn taymiya wanda yake ahlus sunna na duk da ya samu clash ko ku ya samu rashin jituwa da ibn taymiya amma yana da aƙida ahlus sunna illa da yan adawa fita ta tsakanin mallamai to kuma har yayi dan wuce wuri ga suka ibn taymiya shi yasa kima ta ta kwaɗe idanun mutane to akwai wannan to akwai sufi shi ko al-muqtadi al-bid'a wasu suka ga kuma aqidar su dan bid'a suka gwamaya in ka karanta sai ka aza su ciwon can na kwalam kina fahimta shi ko sun ka kawo ita ce aka ce ma'arshada can karshe ita arshada aqidar musulki da da lafa wala ta hatu wala yamin wa malaka su aqidar ta. to in kuka zo farkon aqida ta farko ala qa'idat tauhidiyya wannan in kuka jire ka da sunan cikin kawai bai yi definition din kowace ba wacce ya kai amma in kun koma ga ummul barahi wacce sifa dauka ta Allah sai ya ce sifatun qa'imatun bi zatiha sai sun ka gyara yanzu kana ganin sifatun qa'imatun bi nafsi kila kai kana ta jiran ka dina ayo ko haka ba sifatun qa'imatun bi nafsi gyara na kila ban ci wannan ana kulli halin a ce mata ma qa'imatun bi nafsi ko qa'imatun bi zatiha shi akwai babu siffa babu a ce siffa Allah ba tare Allah ba ko a ce Allah ba tare siffa ce ba a babu haka a lokaci guda za ka kira Allah al'alim al-gafur ko ba haka ba shi na tare siffa ce an gane ai eh eh to abin da muka so mu ce anan kalimar suratu siffa ce saboda haka a yayin da an ka jingina ta ga Allah daidai eh, take kamar ka jingina al-ilmu al-qudratu al-mashi'atu al-kalamu ga mai ga shi ko kuma ka ce ka siffanta su ga Allah an fahimta yanzu kana cewa ilmun lahi sai ka ce a ah, ilmu makhluqun la uzifa ila khaliqihi kana cewa qudratul lahi sai ka ce qudra makhluqatu uzifa ila ha to haka baka cewa suratul makhluq uzifa ila khaliqihi duk gudana an fahimci karatu sosai wannan kenan fa amma sifatu al-ka'imatu bi ghayriha mithl al-'ilm wal qudra wal kalam wal mashi'a إذا أضيفت إذا أكا جنجناس كانت إضافة صفة إلى موصوف da sun waɗanda da an jingina su jingina sifa na ga mai su wa hada huwa al-farqu bainal amrayn wadanda su tsakanin abu biyu abinda aka ce aka ce mai sifa da abinda aka ce mai ayyu a harshen masu bayanai wa illa idan ko ba ai wannan bambancin ba an ka fassara ma haka ka fahimci da aka ce ma sifa ka fahimci da aka ce ma al'ain ko al-jawhar to iltamaka al-idafatu allati hiya idafatu sifatin ila mawsufin والتي هي إضافة مملوك ومخلوق إلى المالك والخالق توسي أبن يركتشي التبست زي ركتشي إضافة ود إتتشي صفة جنجنا صفة كما ga mai صفة sai ka rikice ma tare da siffan tare da jingina halitta ga mai halitta sai rike cewa in kanka ban ma haka to in kana son ka gano ina na an kai idafatu sifati ila al-mawsufi sannan ina na aka yi idafatu al-khalqi ko al-makhluqi ila al-khaliqi a duk cikin qur'ani to ka dibi wannan da aka jingina shi zuwa ga Allah ko sunan Allah hal huwa qa'imun bi zatihi qa'imun bi zatihi in kace eh qa'imun bi zatihi kama allakatu kama al-ardu kama as-samawati kamar duk dai sauran halittun Allah in ya zan suna tsaya da kansu kana ganin su ana ita ba su ga su aka jingina su ga Allah to idafatul makhluq ila ila khaliqi idan kuma ka tartiba ka zo wannan a'a ba shay'un qa'imun bi zatihi bane dole akwai inda yake ruwa sifa ce dan ka ce al-ilmu babu ilmu gashi gashi bidigam gashi dole ana akwai inda aka dan jingina shi ga wani haka nan kudura dole akwai qadim al'ilmu dole akwai alimu ko ba haka ba to nan sai a ce mata ka ce mata izafatu sifatu ila al-mawsufi a duk fi jami'il qur'an an fahimci wannan in baka iya bambanta waɗannan abubuwa guda biyu ba iltabas ko ba haka ba kaga wani za ta talbasa wani da talbasa ko kusa da sabu kullu <laughs> shi ke sai an sake kalmar shahada mhm. وذلك هو ظاهر الخطاب في الموضعين to wannan shine zahirin magana a bagirin biyar da aka yi wancan hadisin da wancan hadis sun ka kawo suratul rahmani inda ka su surati to dibi kalimar sura ta taba zama ita dai babu mai ita shifa dole akwai mai ita to wannan lian al a'yana al qa'imata bi nafsiha saboda halittu ma tsayi da kansu kada alima al mukhatab mukhatabun duk wanda ake wa magana mukhata A mukhatabun wanda ake wa magana sun san annaha la takunu qa'imatan bi dhati Allah ba ta zama sifa ta Allah ko ba haka ba na katu ta zan qa'imatan bi dhati Allah zai yi ba eh kaga fa ya'lamuna annaha laysat idafata sifatan nan za a gane ba an jingina ba matsayin sifa take ba wa amma sifatul qa'imatu bi ghairi amma sifofin da su ko ba su tsayuwa sai da wani an gane ko bai alimun an san annaha la budda laha min mawsufin ba makawa sai an ka musu mai wanda an ka tabbata da wannan kai misali kace alquwat shi ba ce ko dole akwai alkauli ba ita don ba ta iya ba da nafsiha mhm. kaga dole a samu mata din mawsufin taqumu bihi wato da a samu ta wani mawsufi wanda za ta tsaya da shi kuma za a jingina wanda ma ya kawo mana wani ka'ida wadda yake za ta taimake mu su da yawa in mun kan hada alqur'ani musamman wajen tafsiri ko irin musamman waɗanda ka musu sifatu da ita in ka ɗauki wannan sifa to duk wani dan bid'a kana ya kare shi da wannan ka'ida to fa idza udifat idan an ka jingina sifa sura to ulima za a gano annaha udifat ila al-mawsuf allati hiya qa'imatun za a gano an jingina ta zuwa ga wanda ya sifatu da ita wanda ta tsaye da kai gari fa idza kana kadhalika to in haka na in haka karatu yake mun gane bambanci to fa sura ita sura hoton abu sai eh, sifa abu qa'imatun bi shay'il musawwar ta tsayu ga abin nan mai surat fa suratul lahi kalimar suratul lahi كوجه الله ويد الله وعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله وكلام الله kamar yadda kasan haka suke ba ka samun ɗaya ɗin waɗanga alhali babu mai su ba ka samun wata huɗai ga ta babu wata hudai bai wa hankalin bai ɗauka ga wata babu wani abu mai wata wata hudai to tawa dole akwai mai wata to haka nan kalamu haka nan mashiya an gane ba yamtani wa an kuma bi ghairi kuma yana ya hannu bai yiwuwa ita wannan sifar ta tsaya ita kanta ba a dingina ta ga wani ba na shi malam da karatu inda ya ja inda ya tsaya saboda haka bari dan komo ya karanta wani da sai mu ci ga alwajhu salisu ya ce wa illa in iltafatat al-ibafatu وإلا التبست الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف والتي هي إضافة مملوك ومخلوق إلى المالك والخالق وذلك هو ظاهر الخطاب في الموضعين لأن الأعيان القائمة بنفسها لأن الأعيان القائمة بنفسها قد علم المخاطبون أنها لا تكون قائمة بذات الله فيعلمون أنها ليست إضافة صفة وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنها لا بد لها من موصوف فيعلمون أنه فيعلمون أنه ليست إضافة صفة لا بد فيعلمون أن فيعلمون فيعلمون انها ليست فيعلمون انها ليست اضافه صفته واما الصفات القائمه بغيرها فيعلمون انه لا بد لها من موصوف تقوم به وتضاف اليه فاذا اضيفت علم انها اضيفت الى الموصوف الذي هي قائمه به وإذا كان كذلك فالصورة قائمة بالشيء المصور مصور مصور فصورة الله كوجه الله ويد الله وعلم الله ويد الله ويد وعلم كوجه الله ويد الله وعلم وعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله وكلام وكلام الله يمتنع عن تكون بغيره. الحمد لله. الوجه الثالث. الوجه الثالث أن سائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي الوجه في كون الله خلق ذلك خلق ذلك جميعا فينبغي أن يضاف سائر الأعضاء إلى الله بهذا الاعتبار حتى يقال يد الله ووجه الله وقدمه ونحو ذلك لأن, لأن الله قد خلقها الوجه الثالث ولنا أن بشيت وجه gabatarwa ne ba ambaci wannan ma'anar na cewa in an ce wajen layi afwan ya ce hu, ala suratul rahman ko ala ni kalima sura ko kalima ko fuska da an ka jingina a ce ana min Allah ya halitta shi nan babu bambanci kenan tunda hatta da hannun Allah ya shi kama Allah ya yi ta ciki Allah ya yi shi kunun gurungun din kanka Allah ya yi ka a lokaci guda kuma baka da bambanci da dan uwan wani abokin halitta ka a halitta shine wanda ya abba musu ba kai shi ba Allah ya yi shi ba to a kenan in an ka danganta ka in dai wannan ta halitta an ka danganta ka ka kenan babu wani abu in ka ce ma abdullahi ana nuhin kenan bawan Allah wanda Allah ya yi ba mai hota ma Allah waje ya kamata ba to wajen haka in dai cewa an kai wanda Allah in haka aka fassara ba kenan babu bambanci ga kai da kai duk Allah ya ku to a kuma alhali hadisin ba haka yake ba sai ma da ce alwajhu salisu anna sa'ir al-ra'i Sa'iran al-a'dha'i sa'ir sa'ir dukkanin gabbai sura sai musharaka da sura an gani allati hiya al fi kauni llahi khalaqa jami'a wanda yake ita ce ita ce huska ita ce huska na cewa Allah halicci na kasancewa Allah halicci dukkanin waɗannan abubuwa duka in dai misali fuska ba ita ce fuska hadda hadisin ba la ta zaribul wajha ko wala ta qabdihi ko ba ita ce hadda wannan ba in dai ita an kace ana nuhin kenan idafatul makhluq ila khaliq na to ashe kenan duk sauran hadisi suna musharaka da fuska cikin wannan amari fa yan baki kenan in haka na kenan ya kamata an yudafa sa'irul a'dha'i a jingina duk gaban ila zuwa ga Allah bi hadhihi al-ibad ai musu wannan fassara hatta yau kana har yanzu yana yiwa a ce yadullahi hannun Allah amma ana min Allah zai khalaqa ko eh eh sai zan waje wallahi huska Allah amma Allah ana min Allah zai khalaqa wani hawa ila abin da kamar sha ka san ko baka cewa kai baka cewa haka duk ne in ka ta ka zo ka rushe akidar gaba ne hatta ka zaka rushe in ka ce wajen ba ana nufin sifa ce mudafa ila Allah ta'ala ba ana nufin a shay'un ladhi khalaqa Allah abinda Allah ya to sai mu ce ya za ka fassara kullum man alaiha hafan wa ya yabqa wajhu tunda wajhu shai'un makhluqun to ya zai kuma ya zama yabqa ko ehe. to ga irin waɗannan bai yiwa ce to wannan matsalaci za a samu in dai an kace sura ko wajahu da an kace suratu surati ko suratu rahmani da an kace ayan allazi khalaqahu to sai mace ku sauran gaban shi tare da haka in ko sun yi tare da haka to kenan sai mu ce to shi shi sai mu ce haka kuma zai ba mu damar mu fassara yadu da inda da kudratu da wajahu da bi da da wannan ma'arifi an fahimci wannan sai ya ce da annallaha kad khalaqa don Allah shi shi halicci ya duka ko haka ba ya halicci ne wajahuka haka ya halicci komi kaga ya haka ce har mai yi ba ala kullu ne ka kaso mana ce bai ba ta yiwa a ce suratu ma'anahu makhluqun saboda ni saboda kowa ya tare babu wata miga babu wata siffa ke ban tattaki nan ga wannan abin abu na hudu alwajahu rabi'u alwajahu rabi'u anna qawluhu idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha fa inna fa inna allaha khalaqa adam ala surati law kanat al idafatu fihi idafatu khalqin wa mulkin لوجب ألا يضرب ألا يضرب شيئا من لأن إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء وجهي لو كنت إذا أنك الشهاديث التي إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته yan ka ce lau karafin idafa ta ce da wannan idafa fihi cikin wannan hadisi ta kasance idafa ta halitta idafa yin halitta na wa milkin ko ta milki na to wajaba Allah ya rabu shabu min al'ala to komai ka abu na in dai ka abuji huska don Allah ya ta to ka abuji jiki don Allah ya shi ka abuji kawa don Allah ya ta ka abuji kai don Allah ya shi ka abuji komi da anna idafatahu ila khalqi Allah wa mulki ka idafatu wata yin sawa saboda shi wannan abin da muka ce ka abu ga irin fai ko wani abu jingina shi zuwa ga Allah kamar jingina wajen wana zuwa ga Allah ta dai ko to tunda an hana abu fita saboda an jingina ta zuwa ga Allah jingina kuma ta halitta sai ko hannu da bai da sauran su jingina zuwa ga halitta ko ba bitali kenan duka ba abu su ko to kuma wannan a shari'a babu shi a ana bugun bai ana bugun kaza ana bugun kaza ana bugun kaza ko ne a fadar barriqad ko eh can eh, cikin sotul alladina kafaru wa saddu an sabilillah الوجه الخالص الوجه الخالص أن هذا الوجه المضروب هو في كونه مخلوقا مملوكا لله بمنزلة الصورة المملوكة المملوكة المملوكة لله فلو كان قرنها عن ضرب هذا لكونه ذات لكان هذا التشبيه من باب العبد لأن العلة في المشبه به بالمشبه لأن العلة بالمشبه به مثل من يقول لأحد بنيه إنما أكرمتك لأنك مثل ابني الآخر في معنى البنوة أو يقول لعبدي إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر في معنى العبودية وهما مشتركان في هذا ga wani kokarin zurhin tunani da shi ma da ya sake shi aka idan za ka bugi da kwai faɗa tsawon ka bugi fuska domin Allah ya halicci Adam a kan sura ta. Wa an kakka buga, ai shi mutumin ko? Ba Adam an shi kakka buga ba. To an harafe hukuncin ga wanda ba mai shi ba. Yasa aka ce a kakka bugi huska ta shi mutumin domin shi huska tashi. Eh? Allah ya halice ga sai a an fahimci makaratu ita din karan kanta sai ake to Allah halicce ta to mi an na ambaton Adamu a ce to saboda Adamu bisa Adamu Allah halicce ta a kai to za ka dau ba ai kamata yi kaga ban cewa ga hannun zai bayani bari bari ma da bayani da kai yace al-khamis anna hadha alwajh almadrub ita wannan fuskar da anka ce ka a buga ko kuwa da za a buga huwa fi kauni makhluqa mamluka lil ardu kidun Allah ya yi ta ko mallaka Allah ce shi yasa ba a bugar ta ko ba a bugun ta ko a bi maslaki suratul mamluka lillahi suna matsayin anka dauke suna matsayin surar da Allah ya mallaka shi wannan wanda an ka ce kakka bugin fuska ce tana matsayin wata sura ta Adam wadda wadda Allah ya yi ta to falau kana kallaha an darbi hada to in ya zan an hana bugun wannan fuskat likaunihi zaka don kasance waccan fuskat la kana hada tashbih da tashbihin da an kai kamantawa da an kai min babil abadi bai da amfani wasa da akai kila ba gane an bara ba da misali li anna al illata fil mushabbah don dalilin hanan bugun hanan da an kai na bugun mushabbahun bihina ba naka ba na wanda aka kamanta ka da shi na bari a kara faɗa ma misal man ya kulu ya haɗe baki kamar mutum ya ce ma cikin ɗiya ne kana da ɗa biyu ko uku cikin ɗiyanka kana da ibrahim kana da aliyu to sai ka ce ma ɗayan inni a karamtuka na baka wannan kyauta ne na yi ma karimci karimci kyauta na yi ma wani abin umarni na ba kaza na kace ibrahim ya ce na baka abin gana sai annaka mithlu ibnil akhari saboda kana mm, misalin ɗana wani shi ma ɗan kana wancan ma ɗan kana sai ka ce na ba ka kaza saboda kana misalin ɗana wani to kuma abin da za ka faɗi shi ma'anar nubuwa ɗan eh, ƙwaƙwaluwa ya zo da ma'anar ɗan ba cewa kai na ba ka wannan ba don kayi min kirki irin kirkin sayyidu kirki ne na ya bashi na na ka wannan don ɗai kamar ka da ɗanawa ne kuma shi ɗanka to nan abin da muka sun mu gani kaga in shi wanda kacce shi wanda kabba bai da wata sifa bai da wani abu da ya rasu da shi bai da wani abu da an kai mai kyautar aha an yi ta na saboda mushabbahu bihi mushabbahu bihi wancan na biyu shi adda darajar da aka wa'aci adda komi shi adda komi shi adda komai saboda shi da kawawa ko to in an ce a kakka bi fuskar Ibrahim saboda fuska ta yi ta yi kama da saboda Adamu Allah halittai ala surati ma'ana Adamu saboda Allah halicci Adamu a daidai halitta sai da Allah ya halitta ko kun bari mu yi dare kai tsaye sai mu ce kakka buki fuska wannan saboda Adamu halitta Allah ce to sai mu ce ma ba shi Adamu din ba ko an fahimta ba shi Adamu ba Adamu da ban shi annabi Adamu to kaga illar da ka kawo dalilin da ka kawo na kakka bugai ba gare take ba ga Adamu take inda kuma to kuma kokarin ka karkace saboda kasancewa sai halitta Allah shi tsawa abu ne ko to in ko haka na babu bukatar ka ambaci Adamu shi karanka ka je ka za ka ce ka saboda shi halitta Allah shi misali na biyu aw yaqulu li abdi ko ko mutai ce bawa ne inna ma aitaituka na baka abin da ne baka li annaka mithla abdil akhir saboda wani bawa nana wani bawa nana kuma fi ma'anar ubudiyya wani ambaci wani wajen bautacce ce saboda wani bawa nana wani e eh, zaidu ne na ba ka gidan ganawa saboda ni saboda amru bawa nana to ya sun ka haɗu ibrahimu bin ɗanai na ce na ka gidan ganawa saboda ni saboda sa'iru ɗanana kun gane saboda sa'id to duk kuma da ibrahimu da sa'idun da bayanai na to ina hin kamantawa sai an ka ce kakka buji fuskar eh, aliyu ko ibrahimu ko mudi saboda adamu allah ya halitta ina alaƙa an gane abin da aka miko ga bai yi ba ba a bada illa ba kamata ya inda don harita da ta kakka buji fuska ce saboda fuskan nan Allah ya halicce ta sai abin ya ga sai abin ya fito in shi aka ba wani amma kakka buji fuska ce saboda Adamu Allah ya halitta abin wanda zaka bugu daban wanda aka hada darajar an gwado ne daban in ka fusa haka kamin da dan zurfi a wajen salisu annabi min ma'lum الوجه الثالث أنه من المعلوم أن جميع ما يضرب ويشتم من الموجودات ما يضرب ويشتم أن جميع ما يضرب ويشتم من الموجودات هو مخلوق مملوك لله وهذا يجب أن لا يضرب مخلوق ولا يشتم مخلوق أنا أنغاني شيء وتكتا شيء داي دو أبين دا أنك سني duka gaba ɗaya na halittu na duniya duka gaba ɗaya ko ko dukkan abin da aka bugu abin da aka zagi in dai abin nan akwai shi Allah ya yi shi to halitta ce ko mallaka ce ta Allah to in ko haka kenan ka akwai bugun komi ka akwai mazajin komi saboda komi halitta Allah ta ka san ko baka ce haka alwajin sabiu الوجه السابع أن قوله لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته يدل على أن المانع هو مشابهة وجهه, وجهه لصورة الله فلو أريد صورة صورة يخلقها الله لكان كونه هو في نفسه مخلوقا لله أبلغ من كونه مشابه مشبها لما خلقه الله ويكون عدولا عن التعليل بالعلة الكاملة إلى ما يشبهها وانا بيان يا جبادة دني الوجه الساجر أن كوله شيء ومهن الله ديرك لا يقولن أحدكم كبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته شيء يدل على أن المانع yan ka ce abinda ka nuni akan hani huwa eh, wannan magana shi malamin ya yace wannan hadisi ya dullu ala al-mani yana ne abinda ya hana abu hustak huwa mushabahatu wajhihi li suratul lahi shi hadisin haka ya karantarwa Kamance ce ne yadda shi wajhuhum ga surar ga suratul lahi ga surar Allah mushabahatu hakan an gane ba, duk da kana abin bambara kai kaji abin kamar ya ba wa kwai kasancewa shi wannan da za ka buga yana da mushabaha fuska da ta yi mushabaha ga suratun lahi shi yasa an ka hana abu gai an fahimta shi yasa an ka hana abu gai ko falon kuri da ana nuhin ta yi kama da suratun ya khaliqu Allah suratu Allah halitta da haka an ka ce لكان كونه هو في نفسه مخلوقا لله أبلغ من كونه مشبها بما خلقه الله في أنا سوء أفهم أعيد وده ونن دا شي كرن كي أتي شي الله يحالتا jahi jahi balaga yahi ko ko fituwa karara yadda ake yayi kama da wata siffa da Allah halitta ake Allah halitta kaga fa yakunu ujuran ala ta'lil al-illati al-kamil ala ma shibahu dan ka cikakka musulunka saboda huskar ta yi kama da ta adam a huskar adam kuma halitta ta da Allah ya halitta an karkace ma kai tsaye magana kai tsaye an koma ga mai an koma ga shi a ce kakka buji huskar saboda Allah halitta ta yi yayi a ce kakka buji huskar saboda ta yi kama da wata halitta da Allah ya yi abin yayi tsawo an gane ya wannan shi kar nuna ma kakka bugi saboda fuskar tana da mushabaha kamanceceniya da suratun ba haka ya kalli an fahimci wannan alwajhu ne. الوجه الثامن أن العلم لأن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم عند العامة والخاصة فإذا لم يكن في قوله على صورته معنى إلا أنها الصورة التي خلقها وهي وهي مثل لكان قول خلق آدم كافيا لأن قوله خلق آدم وخلق آدم على صورته سواء على هذا التقدير وإن جعل أن في الإضافة بمعنى الخلق تخصيصا فكذلك يكون في لفظ خلق في لفظ الحلق فسكا تخدو وتتقص الوجه الثامن أن العلم san ilimi bi anna Allah khalaqa Adam cewa Allah halitta Adam wannan karatun in dai a ce Allah halitta Adam huwa azharu li ulumi huwa azharu kowane bayanwa Kuwa min azharil ulumi ya kowane ilimi bayan kowa san Adam Allah ya shi wannan bai bukatar sai mai ilimi sai mai akida sai mu sai wani sai hambal sai kaza kowa ya san adam Allah halittai babu abin bayyanawa ciki na abin a zo a gani inda an ka wasara haka inda al'amma wal khassa wajen gama gari da wajen malamai kowa san Allah dai shi annabi adam ko ko annabi adam Allah ya shi to fa idza kun fi qawli ala surati ma'ana idan dai ya zan cikin maganar manzo da ya yace inna Allah khalaqa adam ala suratihi in dai babu wata ma'ana illa annaha suratu kawai abin da ya kalon shi a suran nan Allah sai khalaqa hawa ya halitta wa hiya milku hukum milki raina in dai haka eh kanuni to da kana kaulu khalaqa adam da ya ce khalaqa adam kafiyan babu wani kai ya bata haka nan dai babu bukata a ce suratihi an gane inda dai nuna halitta adama daina sai ce kakka bugi waje fa inna allaha khalaqa adama huwa alladhi khalaqa adama babu ambaton ala surati in dai nuna cewa halitta adama halitta sai ta لأن كونه خلق آدم لن شواء da kuma وخلق آدم Adamu صورته لكم شيء خلق آدم على Sawa a اللي بيو أوجنك سواء تدرسك على هذا التكبير أما أولا وصر التاكو أو وصر التاكو inda kun ce khalaqa Allahu Adam ala surati ma'ana kai wa Allah halitta Adam kan sura kai wato ma'ana Allah shi halitta sura Adam shi ke haka ka nuni to ka ba ce a tsaya khalaqa Adam inna Allah khalaqa Adam shi ke na tsaya wa idza duya an al-idafata bi ma'na al-khalqi takhsisan to idan ko an ka ce halitta shi idafan wa idza duya idan an kariya cewa Allah fil idafa cikin idafa nan da an kai ala suratihi bi ma'na al-khalqi ta ma'ana khalqu khalaqa Allah ba sai anan ba an kace ala surati sai an kace akwai ta khafifan faka zalika yakunu fi lafzi khalaqa sai a ce kenan a cikin lafzin khalaqa akwai shi an gane wannan sune aqwal guda takwas na karkashin wanda suka mai da khaliqu cewa suratu adam ma'ana makhluqu ko a gurguje al-malqawlur rabi'u وأما القول الرابع وهو المروي عن الإمام مالك في إنكار حديث إن الله خلق آدم على صورته والنهي عن التحديث فيه والقدح في بعض روايته كابن عبدان وأبي الزمان. فالجواب عنه وأما القول الرابع تو له شيء قول لك ضد مكسوها أي رد وهو المروي شيء قول لك رويته عن الإمام مالك عند الإمام مالك fi in kare hadisi inna Allah khalaqa adam ala surati na cewa yayi musu wanga hadisi har ya hana ba da labarin hadisi ya hana karanta shi eh wannan ai an ta hadisi bi kaji ba ya hana a bada hadisin wal qadha fi ba'd ar-ruwati kuma ya soki masu wasu ba su wato hadisin kam ne ajalan kam ina ajalan ya ya soki ibn ajalan wa abin zinad ya soki abu zinad cikin harkar hadisin eh irin wanda malaman hadisi ka suka rawi ko ruwatu kan wasu bukatun sai zan hadisin bai samu karbuwa ba ko to wannan ruwaya da an kaso ga Imam Malik fal jawabu an amsa da an bata game da ita ma zakara bu zahabi wal jawabu anhu ma zakara bu zahabi rahimahullah حيث قال بعد ما ساق الرواية عن الإمام مالك في إنكار الحديث قلت الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد فيه ابن عجلان فقد رواه همام عن قتادة عن أبي موسى أيوب عن أبي هريرة ورواه شعيب وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة ورواه جماعة كالليث بن سعد وغيره عن ابن عجلان عن عن المقبري عن ابي هريره وراه شعيب ايضا وغيره عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابي هريره ورواه جماعه عن ابن لبيعه عن الاعرج وابي يونس عن ابي هريره ورواه جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق وله طرق فقط وهو مخرج في الصحاح لا يعيش to wannan maganar da shi in ta tabbata da Imam Malik ya faɗi haka da yake ana sanin A amma kaddara mu doka yanzu ta faɗi haka da ya faɗi haka shi Imam Imam Malik don mu samu mu samu yi na warware matsalar sai mu ce Imam Malik ya ce hadisin Abu Bakr kurena kai kai kai kai kai an ka ce a wane kuwa da yake da wani da wani wasu wa Muhammadu ibn Ajlan sai su soki Muhammadu ibn Ajlan ya karbo daga abin sunadi cikin Allah mun zane kaba to ne dan da su ya yafsu kai sai mu ce to bari mu ba da rikattar eh, wani ya ta'alluki da wanga hadisi can wani wuri ya bata hadisin ko ba haka ba bari mutum farko a ɗauki matsalar tushen ta shi ma malik ya ce haka shi karan kai ne ya yi kore ga wannan matsalar da suka ibn ajalan da suka abu zinadi wannan da a ciki shi nan fal an ma da kara zahabi a imamu zahabi abin da ya a da raji ambata haitu qal inda ya ba'da ba'da ma saqa riwaya bayan ya gargadi wannan riwaya an imam malik da imam malik fi inkari hadith na cewa mutum hadisin sai ce qultu sai yace zahabi ka magana al hadithu fi anna allah khalaqa adama ala suratihi hadisin nan na cewa Allah da ke sarki ya halarci Adam ala su akan surarsa har afshaki ibn ajalan da abu zinai abu zinadi lan yan farid ibn ibn ajlan ba ibn ajlan ɗaya zo da shi ba ba shi ya zo da shi ba bancin ibn ajlan ga hanyoyi guda kusan shidda duk sun zo na farko bakarrahu hammam an qatada an abi an abi musa ayyub an abi hurayra wannan ta zo kuma hadisi wa kan katiba ta lahiya an an an lura sosai wannan imam muslim ya kawo shi imam bai ya kawo wannan ruwaya mun ji daya to kaga hammama ba abin suka ta ba qatada yana da karhi sosai abu musa ayyuba shi mana da karhi abu huraya da karhi kaga ba ne mai ciki sannan warawa shu'aib wa ibn uyayna da Shu'aibu, da ibn uyayna sufyan ibn uyayna su bi so wai to shi al hadith zinad al araj al kaga nan babu ibn ajlan shi ma duk da akwai tun da akwai abu sunani ko an babu ibnu adlan sannan rawahu ma'mar an hammam an abi huraira ma'mar ya rawaita daga hammam daga abi huraira nan babu adala adlan babu wa babu abu sunani sannan rawahu jama'atu wasu jama'a ta kwarorin imam malik su ma sun rawaito su kamar wa kalle ibn sa'd wa ghayrihi sun rawaito ga an abi adlan wanda yake su kuma da ibn sa'd in ya karbo da mutum ya yarda da zamanin ne kenan wasakahu kama wasakahu kama kaman malamin ya wuce ga mutum ai waya ya wasaka shi ne ko to lai su da sa'ali haka yake al-ibn abi ya karbo da ba abu da karbo gare ba malaka shi abu sunadi ana al-makamu daga sa'id makabuli ko ana bi huraira sannan warawa shu'aib wancan shu'aib nan da dakka ibn huraira wancan na biyu din shi ya wato shi wa ghayruhu an abi sunadi an gane ba an Musa ibn Abi Uthman ba Musa Ayuba ba an Abi Hurairah sannan warawa jama'a wasu jama'a da yawa sun rawaito shi Ali ibn Lahiya da ibn Lahiya an san ibn Lahiya da'ifi na ko amma wajen da yake wannan harda ce ko tun da littattafai ya yi kimani a kan littattafai sai littattafai suka kone kaga sai zan bai da harda na abin da ta harda shi na kawai sai ya kuskure ko ashe ba wajen adala ya aka suka ce ba wajen himzu ko ba haka ba to yana tuhumar mutum wani ya ce ko bai hardace ba ya faɗi magana an ka rubuta ta sai an ka ya wata duk gaggagaggan mahardatan wayanda ba gare sun karika ba kuma wasu rayu sun faɗi waje kwai, me aka gudu gare kila ya manta ko bai mance ba ko sai a ce mai mance ba hadisin ya hujja to sun ne da Abdullahi an al-Arabi wa Musa an Abi ورواه جرير جرير يا رويتوش الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دولا رواينا دوكا يا كلمة مالك ذاك سوكي ابن عجلان بي الهالي باشي ديك أجل رواية با يا ذاك سوكي أبو الزنار بي الهالي كتشي أي أبن ديسا أبو الزنار دا أب أب أب أرج ولا تنجلان سنة عند كون سنة شو سابا سكرة تاشي يهو إذا سكربا فأي أقوان دي سوى سبوك أبو الزنار وانت أعرف با ابن عجلان أنا با shi ma ɗan dakon su sannan akwai hanyar da babu ibnu ajalani babu abu sinadi da fahimta to sai ta kakkawa waɗanda hanyoyi guda shida dukan sun tabbatar da hadisin akwai shi ko sai ce wala hudurukun ukhar suna da akwai hanyoyi wasu na daban wa huwa duk an yi takharijin su fi sahihi a cikin littattafai kalmar sihahi to idan an kace sihahi dama muna da biyu waɗanda sun kace da shar'i sannan muna da biyu waɗanda sahihai na amma ba su cika shar'i ba mun su ma ana samu su ana cin musu sahihai to in sai kari sai sai ce sai kari sahihai guda biyu sun kace ka shar'i kuma sun ka alƙawarin sun ka dauka sun cika Sai bukhari da sai muslim to kuma waɗanda sun ka samu littafin sahih amma ba su cika shar'in ba akwai sahih ibn Khuzaimah sannan akwai sahih ibn Hibban waɗanda jin ba su cika sharadin ba to yi wanda ya ka ce asiha in dai harshen malamai suka ce asiha to su suka nufi ba su abu da da filmi da sai da ibn majah ba shi yasa malamai eh, ibn salah a cikin muqaddimat ibn salah sannan eh, abdurrahim al-iraqi ya kawo ta sayyidi ya kawo ta duk wasu malaman hadisi sun kawo ta na cewa duk wanda ya kira kutubu sitta asiha faqad Ya yi galata ba a kiran abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah a shi asiha in dai a shari'a an kashe to in dai wanda ya faɗi maganar nan malami na masanin abin da ya kamata ya san abin da aka a duniyar hadisi to waɗanda ya kamin yi bukari muslim sai sa ibn kuzaima sai sa ibn shibbana in ko abu dawo da tun ibn sa'id ibn majah kare plus bukari da muslim ba cewa sai ha sai a ce a sitta an shi wannan kasancewa zai ce wa makarnu fi shahadi wani mafassara cewa ibn kuzaima da ibn shibbana da sannan na kamun su bukari da muslim wa abu zinadi akramaka وأمر الزناد فعمدة في الدين وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم ومفتيهم وغيره أشرف منه وأبو الزناد كشي أبو الزناد بركتي فعمدة في الدين gimshi ina addini shi bai da masoka ma shi bai ma mali yaro yaro to gare ba cikin mutda malik baka tajin abu zinadi abu zinadi shi umdatun tiddi wa mun a batun cewa a so kai dan dakuna ko ko dan kaza na kaga ba da taso ba dama da a cikin mutashaddidi na wani lokaci kuma yana saurin hasala dan abu kadan dan kankane yana iya kidda kai cikin lawan da ya karba hadisanka eh to kiyaye shi wanga shi yasa matsalar sannan ibn adlan shi ko ibn adlan saduqun kaga ni saduqun na min ulama al madina cikin manyan malaman madina wa adillai yana suma ma fadarar su wa mufti ko a cikin masu bada fatawa saboda haka bai so kowa wa ghayruhu ahfaz min duk da musa a wajen harda an dara shi a wajen har da an ɗara shi amma dai don mun faɗi mun ce sadukun nan sadukun kuma wanda adda 40 ko 50 zuwa ƙasa a wajen maki ne bai kai 60 70 80 ba ehen dinan ajin dina ko ba haka ba a wajen har da to shi na a ajalan amma ai samu wani suka yi bakin dine ko ba su haɗa shi ba sai karatu gare ba ba almajirai na ba mallamai na ba sun roto da ya roto shi kan na ma magana na akwai ta وقد عتل من الإمام مالك فشي إمام مالك ميا أوزر إلا ما بعد أنا ميا أوزر إلا ما بعد إمام مالك أبا إمام مالك أوزر أنا ميا أوزر وقد انتظر الإمام مالك رحمه الله بأنه نهى عن التحديث بهذا الحديث خشية أن يقع بعض الجهال بتشكيل الله تعالى بخلقه فنهيه عن التحديث به من باب فتح السريعة. أنا أوزر إلا أنت بإمام مالك أنشئ والمؤمن yaltamisu al-ma'azira wal munafiqu yattabi'u al-uyuba ko ba haka ba to bari ba imam malik uzuri shi amma ba mu wannan shine akida ahlus sunna kuma shine kuma ba akida ba manhajin ahlus sunna ba shi kenan kana dan gidan mu ba sunna kai ka ko ba haka ba sai shi kenan a tashi da ƙarfi da da da ni ana sun a ce maganar ta kadiri take a mirɗa a kashe dare a samu masa dalili a ba aqida ahlus sunna ta ba za a faɗi cewa a ga kuskure ka amma dai a kai mun san ka a matsayin ka na mai ilimi ko ko a matsayin na mai tsoron Allah a matsayin ka na mai kaza na kai kaza la'alla kaza shi ne samu baka ga wannan ba ko zuri sami ko ka mance ko ka kaza ko ka kaza amma ba shi kenan sai mai da gaskiya gaskiya ba mun daiwa ne ya faɗe ta an fahimci wannan shi ga ma Imam Malik ko zuri na za a bashi abin da ya faɗi ba daidai na ba amma bari mu bashi hujja ce wa da urtu wa qad urtu zira ila imam malik amma imam malik uzuri rahimahullah bi annahu cewa naha an hadisi bi hadal hadisi ya hana ba da labarin wannan hadisi khashiyata dun tsoron an yaqa ba'dul juhali wasu jahilai su fada bi tashbihi lahi ta'ala da khalqi wasu kama sifanta Allah da halitta su kama wace sun gano ashe Allah ya dai lahi Allah da mutum yake ko ba haka ba da har yanzu ba ana filafilan irin waɗannan ba eh, eh, yanzu ana filafilan yadda Allah ka harka da da halittu ne duk da dai wannan filafilai ba ba musulmi kan ba yahuda kan su amma mutum ya duba irin da suna abubuwan da aka yi duk hatta da filafilai yi Allah a karin samaniya. kuma a yau cikin suran rajul wanda kake haka yake kaga ne to gudun wannan da Allah Imam Malik yayi shi yasa ya hana ya ce wannan kuma ya yi daidai in ya zan yanayin da ya hana sun yanayin da ya bada wannan don da a ce ba mu muna gaba ga waɗanda sun kasan harkar ba suna karatun addini suna da aƙida ta ahlus sunna kuma mun sa karatu karatu ya kawo mu nan dole da ba a ga wannan shekara nawa ka san wannan hadisi an baka taba faɗi ne ba kokari ka kai kan ma bakin ka ya shigo ka faɗi ko ba haka ba yanzu lalura ta tassa mun ka biyo mun ka iske shi ko to dole tunda mun ka iske dole a fassara shi to ko babu wani abin koyo ciki ko ba haka ba da dole ita kawo wannan amma in ba haka ba duk abin da kaga zai kawo da kita zai sa jahilai su faɗa da abin da ba shi a abin nufi ba to kaka kawo musu shi ko ba haka ba to shi na wa irin haka na imam mali yi fanaha yu ala hadisi bihi hana ba da wannan hadisi min ba da sadda zariya ya eh, a cikin babu sanadiyya kun sai imam malik ya da ita a cikin fiqh ko ba haka ba a cikin fiqh da yau ya dan wanda ya ga apply din da cikin kaida cikin a aqida Sadda zariya a can cikin fikihu ma'ana duk abin da an ka san zai kai ka zuwa ga ƙasha to kakkai kusa da shi kuma ya ya samu kaida cikin mi cikin hadisai biyu zuwa uku hadisin famanin ta hati faka dissa ba a rifihi wa irdi inda gona to kakkai ciwo kan iyaka don kana ciwo yanzu in ba an ba ana faɗa to kakkai kusa ga iyaka sannan ya ɗauku kuma da'ama ya ribuka ya rama la ya ribuka to ya haɗa irin waɗannan hadisai sai ya ce abu ko da halak na amma in ya zan yi ne zai sawwake ma faɗawa ga haram to ba yi shi wannan abin ba a yi halak na amma zai sawwake ma zai sauƙaƙe ma zuwa ga aikata wacce tuka kai sai kawo cikin babu a babi na buyu a ya kawo nan da wajen mu'amala ta mata yawa ba nan ibada ce wajen mu'amala abu za sai ga akwai wata yar shubha ka gaskiya to aka ce ai dai halasna amma la'alla dan biya kai to zai kai wasu matsala kamar irin wadai bayan idan kai aflayan wajen idan mutum ya sha giya ya dan bugu sai sake mata tai ko aka ga babu hadisi na cewa bugaggen ya saki mata ta yi tunda ai daga cikin ka'idar saki ai hankuri na dan shiga wani abu daga cikin ka'idar saki ko ka'idar addini ko ka'idar rubuta ma ko me zan hankalin ka na nan kuma ya zan da manufa da gangan kai ko to shi wanda ya ya bugu akwai hankali to babu shi a zamanin manzo wanda ya shagiya ya saki don babu shagiya an fahimta amma ni amma sai ɗan kiyasi da wasu abubuwa irin bacewar rai ko mutuwa da naka sai ga wani mutum ya haukace ya ita cin shi sai katabta wata banna cikin wannan lokacin sai a ce saboda hankali ya gusa to a bashi uzuri ko to Aisha ya ita ma tana kawo haka to haka sai aka yi ta wannan to duka da da baya ya zo ya shi ya ga cewa to ita giya ba sai take da wancan gobe giya Allah ya hana ya cika kusha to mi kai ka sha in mun ce wanda ya sha giya ko ya fiki bai sako ba sai sai ka sai sha giya ya ci mutunci Ba ba haka ba to dun ka a daren ba ya da cin mutunci to sai a ce sai in ya sha giya cin mutunci sai a yi mai horo biyu cin mutuncin da kuma ce shariya an fahimta ehe to a rakun da halin saddu dariya nan to shi na ya kawo wa kan rawa muslimun bada ga hadisin da ya dogara a wannan muslim ya baito وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أنت بمحدث قوم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان إلا كان لبعضهم فتنة حديث يا تبت إمام مسلم يا رويت حديثي أمقدمة للتاهر الصحيح daga Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud na cewa ma anta bi muhaddisin qauman haddatha yuhaddithu muhaddisin mai mai mai hidasi mai bid'a amma muhaddisun bi tad'if idza haddatha kadaba ma ma anta bi muhaddisin qauman baka taba ba mutane wani hadisi ba hadisan gashi nan ma anta bi muhaddisin qauman hadisan baka taba labarta mutane wani hadisi ba mutanen da la tablughu han hankulan su ba su kai su kasu wannan hadisi ba duk suke illa kana li ba'dhihi fa ce sai an samu fitina da sashen su wasu ta sun samu matsala da dukkan faɗa mutane abinda hankalin su bai ganowa sai an samu kaucewa wani su ya fahimci matsalan nan ba daidai ba wannan ba hadisin manzo ba man annar ka da haka zo a fahimci kadiyar Abdullah bin Mas'ud shi ka da haka nan yana bada yana yana karanta dalibai ne yadda za su karanta na cewa in sun ka zo wajen karatu su rinka yi tadarruju ba nune ka koyi karatu ba nune ka ai tadarruj abinda aka tadarruj wato abin shi mataki mataki ka bada zahiri sannan na gaba gari sannan na sama gari sannan na sama gari haka kai lokacin da in ka faɗi wancan mai na koyan ba a musu kuma kowa ya gaya. an fahimta manzo Allah ko shi ma haka ya karantarwa a farko bai kasance yana hana zuwa ziyara ba ai hana zuwa ziyara makabarta saboda ɗabi'a ta akwai ta can jahiliya ziyara makabarta ana hada da shirka sai hana sai da ya gaba mutanen karatun wanda aka ziyara sun ka fahimci aqida sun ka fahimci kaza fa ne ba su dama yace kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuru al'ana saboda sun samu ilimi a farko bai hana an rubuta hadisi ba hadisai ba yace ka ku koma rubuta komai la taktubu la taktubu an shay'an ghayra al-qur'an ku banka tabo falyanfa ka ku rubuta komai in ba al-qur'ani duk abin da ka ci ka rubuta kun rubuta ma wani abu in ba qur'ani rubuta ya goge malamai suka ce saboda tsoron tunda qur'anin bai gama tafka ba ai ikhtilaf a ya ƙur'ani da hadisi ƙur'ani da magana wani ƙur'ani da wani dan sharhi ƙur'ani da kaza ko haka ba sai ce a kurinka rubuta ƙur'ani shi kaɗai sauran bayani wani hadisai da ni da ni har da ce amma ƙur'ani shi ba shi rubuce amma lokacin da aka gama al'amari an ka tabbatar da yanzu ƙur'ani ya zama hukam kowa gani ya ƙur'ani ko ba haka ba sai ce ku rubuta a shi kenan ana ta wajen ɓangaren karantarwa ana farawa da abin da mutane suka iya fahimta kamun a zo zuwa ga abin da na da wuyan fahimta wuya gare ba ba a ciya babu abin da ba ka ba a gani ana gane shi amma da yakan kasance mai wuya ga wasu ba ga wasu ba eh to a lokacin da duk ka tara kowa a fahimta kowa na ciki da mai ilimi da mara ilimi da bakawi da dan birni da yaro da babba da mace da namiji to sai ka zama baina baina kalmominka da ilimin za ka bai duk abin za ka faɗi ya zan wanda kowa na iya fahimta ta yana da na kasa da na sama da macin da namijin da yaro da babba an fahimta wannan to wannan haka ka son karanta in ku kana son ka karantar da abin da adda dan zurgi to sami waɗanda suka dan gogu sai ka ilmantar da su haka ina da an gane haka haka ga bai yiwa ka ɗauka tun kila yan master zoron ka karanta da yan firamare ko yanzu gani kaga mai ko taba yiwa ko ba haka ba ai a ka shaba ta da to haka قال الإمام ابن عبد البر وإنما كره ذلك مالك خشية الخوف في التشبيه بكيف هابنا فقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له نظائر فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الفقهاء وإن كان متفقا عليه بين العلماء المسلمين ومما يؤيد ذلك ما ذكره الحافظان ابن عبد البر وابن حجر عليهما رحمة الله من أن الإمام مالكا كان يكره التحديث بأحاديث الصفات والله تعالى أعلم وهذا الاعتذار متوجه في نهيه عن التحديث بهذا الحديث وأما إنكار إنكاره له فغير متوجه فيه لأنه لا يليق بإمام دار الهجرة أن ينكر حديثا صحيحا من أمر قتل الذريعة فإن هذا لا يجوز mm. wannan kai hakuri dole in kare shi saboda ni saboda tsayawa tam kamun sati zai kawo wata matsala ko ba haka ba eh wasu za su fahimci abin ba haka fahimta to wani abu ya shigo daga baya yasa dole mu ida kammal al imam ibnu abdul bar Imam ibnu abdul bar ya fada imam ibnu abdul bar duk wanda kake dan malikiya ya yi ka zama dan malikiya ya yi ka hidima cikin ta ya yi ka ko yana cikin ko malikiya su an malikiya yana da ana laladin wa an maliki ibnu Abdul bar dai shi dauki muwatta imam malikin yayi sharhi ne mujallad 35 ta ko babu abin da bai sani sannan kuma shi al-istizkaru wanda kusan duk fatawoyin yan malikiya da garuruwan inda malikiya take da kowane malikiyan malikiyancin ko'ina kai ne ya tattara ko sai kadiya ya faɗi malikancinta a ƙasa kaza a ƙasa kaza a ƙasa kaza kaga shi aka cewa ko ba haka ba amma saurara shi ma ka ji abin da ka cewa ga ugane ko ba shugaba ne yace yace wa inna ma kariha zalika malikun abinda malik ya sa ya kamace wannan khashiyatul khawd dun ka akusa fi tashbihi saboda tashbihi kan gane ba bi kaifa a kamanta Allah da kaifa ai kaifiya Allah ko to shi ya hana a tashbihi ha huna amma ana ai kaifiya shi sai imam malik ne ya hana amma hadisin babu da matsala kana shaykhul islam ibn taymiya yace ala anna ulama al ummati yace akan al'umma malama al'umma duka lam tunkir itlaqal qawli ba tai musu a hurta wagga magana ba bi anna Allah khalaqa Adam ala surati rahman yace duk malama al'umma babu wanda ya musu haka bal ba ma magana musu ba kanu muttafiqina ala itlaqi mithli hada duk sun ittifaqi aka ana cewa haka nan inna Allah khalaqa Adam ala surati an gane wannan wa karahatu ba'dihim li riwayati zalika inda ibn taymiya karhancin da wasu ha gani ko kyama wasu sun ha gani a ruwaito haka fi ba al-auqati ga wasu lokuta da sun ka wuce sun ka ce ba a ciya ko kaza kaza lahu nazar shi da abin da ya kama da shi wurare da dama an samu nazir nazir irin wannan an samu takwarori ne an samu zamanin sahabi zamanin malam wani shi ma ya hana a wani hadisi zamanin malam wani shi ma ya hada wani hadisi ba wanda hadisi da an ka samu irin wannan matsala ba na hana a wadai an fahimci wannan saboda haka kakka soke imam da kan ya hana faɗai akwai da baya akwai na da irin wasu maganganu da yawa da wasu malamai sun ka hana a faɗe su lokacin su saboda mi saboda irin haka koko sattu zariya an fahimci wannan yace kad yumna'u sama'u fa inna shay'a dun abu kad yumna'u sama'u ana hana saurare ne li ba'd al-juhali ga wasu jahilai wa in kana muttafiqan alaihi bayna ulama al-muslimin kaji ba ko da yake wa in kana muttafaqan alaihi ko da yake an a kai ne tsakanin duk malaman musulmin duniya gaba da sai ittifaqi amma a tsoron faɗa majahilai wa min ma yu'ayyidu zalika abinda ka kara karfa ma ga magana wanda ta mai sahinta abinda kara karfa ma magana ga tashta ita ai shafu islamin tamiya ma zakara wal hafizani abinda wadancan hafizai guda biyu sun kawai ibnu abdul bar ibnu abdul bar da can na farko wa min hajar da ibnu hajar wanga na karshe alaihi mas alaihi ma rahmatullahi na cewa ni anna al malika na cewa shi imamu malik kana karahul tahditha bi ahadith sifati yana kamar a rinka ba da karantar da mutane a hadisu sifati yana kyama haka nan saboda ni saboda gudun kaifiya sai ya ce kawai a ja su kawai sai a wuce arrahmanu alal arshi tawa ko irin wadancan duka sai ce a ja a fatta haka nan ka a ce ayi tone tone ce a wuce dan mi don kada a karantar da jahilai kada jahilai su yi mugun ya fahimta ga wannan wannan kaga a irin kila yanayi ne ko kuma a lokacin da fuskanci mutanen da aka tare da shi wallahu ta'ala ana wa hadha al amma wannan uzuri za ba imam malik متوجه za ba shi uzurin na muskantar da uzurin fi na hayi an ta hadisi bi hadal hadisi da ya hana ba da labarin hadisin da ya hana karantar da hadisin shi uzurin za ba shi mun ce ya hana a karantar na saboda kada hadisi samu matsala wa amma in karu hulahu amma musun hadisin ya ce bai inganta ba fa ghairu mutawajjihun fihi ba ba shi wani uzuri bai da wani uzuri ba mai fasara wannan magana dun komi da annabu la yadi bai wa bai dace ba bi imami darin hijira ga imam shugaban darin hijira imam malik ba mu yardan mai da wannan an yunkira shay'an an yunkira hadisan sahiha shi musu hadisi ingantacce min ajli fadda zariya don wai sadda zariya an fahimta nan tsauri na yi in ya ce a bakwai saboda gudun jahilai su bai kai su a samu matsala ko to a bakwai temporary dan wani lokaci ba amma dole bai bayyana za ta bayyana amma temporary ko ko abu faɗi ga wasu mutane amma cewa ya soki hadisan ta babu karɓar mai wannan kuma babu da uzurin da ka bashi kawai kuri na an gane fa inna haza la yajuz in dai sabbin rayya wai kan mutane su hada kaza ko kan ai kaza saboda haka a kai ta dawo a ba wannan an fahimci wannan ina da mutane insha Allah mun kammala abin da kasan kammala insha Allah karatun da aka fi sai mu dan kila muka dai konkludin gare muka daure shi kila mu shiga littafin mu koma littafin mu in lokaci ya bari don za mu yi dauraya ko ba haka ba yau wato in lokaci ya bari mu shiga at-tauhid saboda haka kowa na yi zuwa da at-tauhid din in mun gama wannan akwai dan sauran lokaci sai mu fada in babu lokaci ya tsaya ga wannan sai mu gamsu ai hakuri na ce lokaci na kara wajen minti talatin saboda mu kammala karatun wanda ya kamata shi yasa ba hujja ta ba kai musun abin da ya tabbata da wani ya faɗi ko da wani tayar aka sai su a nan kwanaki an kaso da takwai ina diba sai na ga wani irshada ta fi da'awa ta wadda ko yau ina ganin wasu sai shi yana lalata sai su a fi da'awa ta wadda ina da kyau irin irshada wanda ah, instruction abin guidelines haka dai sauran abubuwa da guide wanda zai shirya da kai kai mai wa'azi ko mai kasu sauransu amma abin da ilimin dai cikin littafin ba ciki da ya bada shawarar da irin halaye da sifofi da mai ilimi da ni da ni da ni kan ciki sai ba da yana ba da shawarari wasu cikin shawarar ka ba su kar a taɓa mawdu'ai na aqida kastiwa illahi ta'ala wa kaza sai ba da wannan misali a cikin abin da zai ba da littafi sai ce ka ai magana ina ganin kila shubha da samu ire-iren ire daga nuna ko na ce imam malik yana hana ya hana karanta fa inna la khalaqa adama ala suratihi kaga sai ke ne doko yayi bai san wannan lokaci gare ba kuma wasu mutane gare sannan kuma ba sifofin ba ne wani hadisi na ayyanan ne a fahimci wannan to masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah